muna da godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da ya sake dawa da mukan karatu mu na bulughul maram a wannan masallaci masjidin nuri madina sokoto yau muna tabbat ga watan sha'bana shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida ta goma sha uku al-milaji idan ba mai ba muna cikin kitabun sa a kitabun sa muna cikin karshen baji na uku baji na uku shi ne babu sala mai magana kan sadaki. kuma kusan duk hadisan da kan magana kan sadaki gwargwadon hali mana ya ambata mana su kadiya guda ta rage muna wadda da ita ce malam ya wuce babu sadakin nisa ita ce wace abin da aka ce ma mutuwa mutuwa a wannan abin da muka da mutuwa a nan shi ne da aka tafi mace a dan ba ta wani abu na goge laifi ko koran laifi wanda shi ne mutuwa ba waccan mutuwa da muka yi kwanakin baya ba ta wanda muka magana masu ne kafin mutuwa ake kuma da muka ambata wannan mutuwa dan yi ta dadi mutuwa sai mu ce in ka ce ana ba da ita ga wadda an ka saki mu rike wannan dai ma'ana ba ga wadda mijin ya mutu ba ita ba ta da wata mutuwa sannan ba ga wadda kan ne a raba su da mijinta ba za ka ba shi kulli ita ba ta da mutuwa a'a wadda an ka saki idan aka ba mutuwa ka fahimci wannan ɗaya sai mu ce wajen saki akwai guda uku kashi uku akwai matar da an aure ta an yi kwanan aure da ita kuma an yanka mata da zaƙin da kusur da an yi kwanan aure da mata suka zaƙin bayan haka nan shi da shekara ɗaya shekara ne ko tsawon lokaci dai sai mijin ya rasu ya batta muna da ita muna da matar da aka ɗaura auren aka ambata abinda za a ba su na sadaki an faɗi dubu goma misali kan da mijin ya zo da ya zo ya kwanta ne ta sai ya canza shawara sai ya sake ta amma ya faɗi abin da zai bata muna da ita sannan muna da wacce aka aura aka daura auren amma ba bata abin da za a bata ba sai ne ka kwanta ku yi to sai mijin ta ita ma da ya canza shawara bai shafe ta ba kun bai yanka mata kowane sadaki ba sai ce ya fasa ya fi ya shi mun fahimci wannan in muka san haka to shi kawa mu damar sai mu ji sabani da malamai suka yi to sai mu fara da ta farko ta farko ita za ta da wata mushkila sai mu fara ga karshe da za ta da wata mushkila tun nassin qur'ani ya zo ya yi magana kan tabbara haka na cewa Allah da ke sarki na cewa cikin sosu zakara la junaha alaikum in tallaqatumun nisaa ana ji sai ce malam ta masu hunna au la hunna fariba ma'ana aya idan kun ka saki mata to alhali lokacin da kuka saki su ba ku shafe su ba sannan kuma ba ku ko ambata musu abinda za ku ba su na sadaki ba bayan ka sadaki ba ni kawo kafiri an to babu wani abu da suka biya ku kuma babu wani abu da suka biyar suka biyar su na sadaki ba wani abu shi ke na amma ta ce wa batti ruhunna amma ku ba su mutuwa kenan tsara hatta nassin aya tarara wadda ba mushkila ba wani sabani duk matar da an ka wa mu aure ba a shafe ta ba ba an mata abin za a ba ta sadaki ba daga ba mijin ce ya ba ka mutuwa ta zama dole akan kauye mai inganci cewa dole amma dai dukkan sun yi tafaki ita aka ba mutuwa sai Allah ya ce ممتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف ta wasu malam sun kace suka ce wa wujuban suka ce Allah ya cika istimai ayat cewa haqqan ala almuhsinina suka cewa cewa da haqqan tsarin tauhidi na na nuna wujuhu to kusan dukan in ba manhajin imam malik ba maliki ya ta sai dai kai ba wujuhu ba na shafi'iyya da ahmad bin hanbal musamman zahiriya sun taikan cewa alal wujuhu dole ka bata kai kana da Allah bata kuma bai da iyaka don ya ce mi alal musiri kadaruhu wa alal muqtiri kadaruhu bai da yawa bai da kadan gwargwadon halinka wannan to shi kawo kamun mu ci gaba da sauran hukunce-hukuncen sauran matan sai muka ja wannan hadisi shi ya magana da muka ga hadisin sai mu jiba hadisi na dubu daya da arba'in da bakwai a ta hakikin sanin وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أدخلت عليه يعني لما تزوجها فقال لقد عزت بمعاد فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أصوات شنو حديث الله أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راوي متروك كان هكا شيء حديث منكر ضعيف جدا to kuma muna da hadisi irin wannan sahihi mai ma'ana ingantatta wanda ya saba mu ko ba haka ba shi yasa samir yace kawai karu ko eh da'ifu khalafa sahiha kawai karu ko ba haka ba wannan sai haga da zahiri ta ka ji kamar magana lalle akwai ta kuma tana daidai amma kurarra a cikin hadisan da yawa sai mun yi sai mun ba da kissa ko ko mun karanta ta a bukhari wa ya ta sai mu gane cikin wanda kissa akwai kwararra na farko dai a shi na ɗan ambata dai ga shi nan ƙasa mai salir ya kawo shi amma abin ambata muna muka fara karatu wancan satin muka samu abin nan dakatawa ba zata na cewa mun sallasan an ba shi labarin wata mata na cewa sun shahara da wajen kyau da sauran da sauransu da kwaɗaikar da shi kan danginta ko kuma su da sauransu ko ba haka ba don sallah sai ga shawa da ya awi ɗaya daga cikinsu an ambata mai wannan nan wani abu da za mu samu kuren na farkon sunanta da an kawai cikin hadisin amra haka yace sunanta ko amra ta binta jawi ya saba mu hadisi ingantacce a ruwaya bukhari ba amra a sunanta ba an gane ba sannan ba a cikin jawi ba shi da aka himta kamun mu ka za mu karanta shi to wannan ke mu rike wannan asalin wani hadisi yake dan su haka an bata mai sai mun sallar sallam a inji Abu Usaid mai ba mu labarin a cikin Bukhari yace sai muka ta tare manzo sallar sallam can unguwar muka wuce wata ƴar kwadama sannan muka shiga wani wuri tsakanin kwadamu guda biyu inda nan ne gidan sa'ad ibn shura'il wanda shi ne uban yarinyar kenan ba daure ba kila gani wanda shi ne uban yarinyar a bukari ya ambaci sunanta umai mai ambaci sunanta umai mafi ambaci sunanta yadda sai mun ka zo alhali ko ka mu zo an sa ta wani tsaki an ce ka jira mu za mu taho tare da manzo sallallahu sallah wasallam da muka zo wajen faɗan manzon sai mun sallah sai ce ku jira ni ku tsaya ku tsaya ku jira ni anan sai mun sallah sallan ya wuce wajenta ko da ya zo tana tone da kai hadisin ya zo ba har ya maimaita shi sau uku shi sa akwai ruwa ya kaza ruwa ya kaza duka dai ga nan da ya kawo ta mai lamba ta dubu biyar da ɗari biyu da hamsin da biyar to kuma ya sake maimaita shi da hamsin da shida shi bukari ya maimaita shi da hamsin da bakwai sannan kamo wannan kuma ya ci gaba ta wajen dubu biyar da ɗari shida ya sake kawo shi da talatin da bakwai ala da halin sai ce kujera ne ko da munkalar ta shiga suna so ki sai ya ce mata ki ba ni kyautar kanki ma'ana ina son in aure ki ko sarahatan min ma'ana ina son in aure ke yadda suna so ki dace ke yadda suna so ki da kai da ya sha mata ke da magana sai ta tsatsa kai sai ta bai dace ba ga iyan mulki da iya kasai ta iri na in ba da kaina da suka yan kashe tattake wannan magana mun sallah san da ya gano da cewa ga tana da matsala ta kuma kwala in ma rashin hankali ko rashin tarbiyya ya yi haka ya zafi kanta na a yi mata addu'a sai ta ce "A'udu billahi minka a'udhu billahi minka mun sallah san da ya dakata yake laqad uski, bi lalle ke ne ni ga wanda duk kan ne ni tsari gare na tsari shi an nemi tsari ga Allah Allah na tsari ko tun da kin nemi Allah tsari daga Allah ya tsare ki annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ko yawa sai ya fito sai ce wa sai ce ma Abu Usaid akula nan wanga da ifi cewa wa amara Usama ba Usama bane wani kuri yanne ne Abu ya ce Abu Usaid ce mashi Abu Usaid yace yace ka bata taubaini رازقيين ثوبين رازقيين جنان ثم بثلاثة ثلاثة شم ثوبين رواية بخاري إن تتابع ثلاثة كلا fahimta wani kure ciki sannan wani kure daga cikin wannan hadisin cewa ya yi da take da kan ustu bi ma'adin sai faɗan laka ko wani kure nan ba faɗan da ɗazun ba ku yi auren ba ya neme ta sake ba da kanta ko ba haka ba ehem a faɗan da ba shi na fahimta saboda haka kenan sai ya zama amma dai wacce wasu ba za ga an ce fa faraka ya ne daɗi sai ya rabu da ita faraka ba da saka ba ba kula har ga illoli su a cikin hadisin amma a gurgudu ga shi nan ma da ya ɗan shi shi sane a can mai taƙiƙin ƙasa lamba ta hudu afuwa lamba ta uku ku ba can kan ce sahihun al-bukhari ya rakam dubu biyar da ɗari biyu da hamsin da biyar wafi a cikin hadisi ya ce wa ku utiya bil Jauniya. an zo ma an zo mai da wata yarinya wata kabilar jauni kabilar jaunu kenan ba wanta a jaunu ba kabilar kenan to sai ya saki gaggawa guda uku alamar cewa ya shi samir ya kace labarin don labari na mai tsawo sai kace kawai sai ya kokari ya kawo muhallin shahidi yace falan ma da kala alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallam da nake shiga can inda take kada sai yace mata hadi na fakiri ba ni kankan eh wama ta in wahaba nafsu halin nabi ko eh in wahaba nafsu halin nabi yace hawe قال فيكتي وهل تهب الملكة halis للسوكة sarauniya tana ba 'yan tasha kanta hmm? suka na fasa nuna da kyau ga hausa farinci na gasha saboda kunkuwa a fasara da gobe ne kalimar suka larabce shi na ana wanda ta kasu da wadda ta yan kasuwa to dama duk abu da ma'afai da kakari ko ko abu wanda bai da tsayi ya su ba shi haka na su ce shai'un sulkiyun in sun ka ce shai'un sulkiyun kai da kakari kila fahimta jam'in sulkiyun sufa sukiyin wajen um sukatu ila gane ita ce ana ba da kanta da suka suka da makaranta shi ba tawaka ba suka kala sai mai ba mu labarin abu usaidi shi ka ba mu labarin hasali ma shi ya ɗan aike shi ya fito manzo Allah ita ba shi labarin ta kuma shi an ka aika faɗa mu ubanta shi ka mu labarin sai ce fa ahawa bi yadi manzo Allah ya zura hannu ne ahawa zura ya miƙa hannunai ya za'u ya jaho alaiha sun haɗa hannunai kanta na ɗin ta su daga saki na litaskuna ɗin ta samu natsuwa su kuni faƙalat a'udhu billahi sa. faƙalat sai annabi ya ce mata kada usti ki ma'ari ke ne ni ga wanda kwanne ni zai tsari babu wani abu ba tsallaka ha ba sun makara da alai annabi kawai sai muka ga ya hito inda muke yanzu shi ne ba labarin fafara shi ne ba labarin gashi ya ce ya aba usaidin sa'idu. ya kai abu usaidin ya kira shi uksuha uksuha a razikiyayi razikiyayi amma haka sun kawo amma can garin ba ga bukari raziqiyya sai akwai ta mun haka ke ka'ida in an sa sauru take ce raziqiyai saurai raziqiyai babu ta in ba a sa ne ba an sa bashi take ce raziqiyya sai amma duka ba ta matsala ta ba ka ba ta ka tufatar da ita raziqiyya sai atin da atin madauri da mayafi ba ta tuhar guda kila an fahimta sai ba ta tarbuta ta ce ni wa alfiqha bi ha kuma kai ta gina kai ta gidan su alfiqha bi ahliha to shi na kila usama ko ko ba a fasara sai ce ba laka ko ba haka ba don mu kiyaye kalimar ma za mu koma da wata in muka zuba mu talaki kenan mutum ya ce alhiki bi ahliki fakina ko ba fakina ba wanda ta ce yake kuma gidan su. ko ya ce ta ko bai ce ta ba sai mun kai amma mun sun ce mai aba usaidu alhiqi hadi ahliha abin da ka mana hadisin kawai hukunci guda muka so mu samu da mun sallah sai yana rabai ta ya kare ta haka nan a'a sai da ba ta dan wani abu na dan sanya zuciyarta kuma kuma da ambata satin da ya gabata kawai tsabagen rashin hankali na na karancin yarinya ko jahilcinta ko rashin sanin kai tun daga baya sai aka taho aka ce yanzu abu sai ya ce zai nisu da nisu annabi ya ce mata ka nisu akwai matsala nisu nisu ne ta nisu mata ce ya an ce sace ka ga abin da ya ce nisu nisu nisu nisu kaza ya ce subhanallah ba ki san kowa ne ne ba kace na ban sani ba a ce ka kusan kowa ne ne ba kace inna ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah da washe da kuka kace to ina ne iya da in Allah ya rubuta kamar tsayaki ba zai iya in Allah ya rubuta kamar tsayaki ya aka iya ko ba ko ba haka ba eh ba wa ya ce mata ya ce ko cikin tandun ba haka da shi ko yana ga kusa sai to shi na alama saboda aka shekta ka kai mata hukunci da rinda ko da wata kalma ta hanci wannan jahilci muna cikin kasar kasar hadisan ya za ku baka jahilci bai da hukunci ko ana mutum kudurin jayanci matsau bai sani ba ai aka tabbata ga wata yamma zo sallah sai suna kuka ta kabare ta ki hankuri kaza kaza ka sace kai ilaika ne sai na kalanta sabbin musibai sai ban wuri illa kai na da kaza kaza kaza ko ba haka ba ita ma ya hana mata an na ko ba ta sani ba ga kai ire irin wannan kadiyoyi da yawa sai sa san sai mutum rahimallahu Ka hanyar rage ta zama umar mu'minina sai ba ta zama kaga aka ce ake so mhm. mu koma ga hadisin da malai ya kawo وانيسه رضي الله عنها ان عمره بنت الجون عمره يجوني تعولت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين ادخلت عليه ثاني ميقي يكاري الله يكاري تجاغ من الله صلى الله عليه وسلم لوكا شند انك شجت ات ان دي كل القوم طبعا طبعا دون بقى كاوت غير ان النبي الله حتى لما ولو يحب يتسنى في جوجان ادخلت عليه تعني أبين تكني تائشة لما تزوجها لو كتنبي أوليتا في أوليتا يتعشني أوليتا فما هكذا فقال فيتت فقال سمي آه، بام الربان يبكي فيتت لقد جمن صلى فيتت لقد أسي بمعالي من تفطرتي فطلقها كاجواني كما شقاو الخلافة وأمر أسامة شيما كاجواني بأسامة بني

to babu sadakin tunda baka sade ta ba babu wani abu illa min illa tamattu idza kai mata famatti'uhunna ko ba haka ba qala al-mutiri qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu ha mata kai ma'ruf to sai hukunci na biyu sai mana yace wa asalul qissa asalin wa qissa qissa ne yana cikin bukhari mun faɗa ko ba haka ba min hadisi abi usaidin as-sa'idi kun ji ba ta layi ba ta nan aisha wato ba ba ta layi kuma sama ba ta nan abu usai ne mun gane wannan ko wannan ka mu shiga a cikin babin waliwa bari mu karasa hukunci na biyu hukunci na biyu shi ma na tsaya ya hukunci ina ce hukunci na biyu wanda ta aura amma ita ta ka ambata mata abin da za ka bata dubu goma za a bata an yi sadaki ku shaida an daura auren wance da wani a kan sadaki dubu goma ko ba haka ba an yi sadaki ko kamun a kai ta sai ta ce ta fata ko an kai ta baka ba shi gidan baka ce ka fasa hakura ka shiga da ita ba sai ka ce ka fasa to su ma abin da mu'arraf da ke sarki yace a wayan tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna amma wa qad faradtum lahunna fariida sai Allah ya ce ni fa nisu ita ko aya karar ba ta kawo sabani idan kun ka sake su kamun ku shaje ba ku sake su ba alhali kun riga kun yanka musu abin za ku ba su wannan su ko ba wani abu ce ni sai ku ba su abin nan da kun kafarta musu ko ba su rai falisu ma faru kila an fahimta ita ko sai zan a mazhabi shafi'iyya da mazhabin ahmad bin hanbal da mazhabin ibn hasan zuwaiyya da mazhabin da yake duk da da inda jama'a sun kace raja'a duka in dai an riga yanka mata sadaki an ambata ita ko ba ta da mutuwa kila aka yi wannan ni za a yi maka kawai a baka nisfu sada shi ne muka yanki wannan ko a kan kaulin da ya shahara kaulin da ya zama raji to ita kuma sai ta uku ita kuma wacce da amma dai an daura auren an yi sadaki an yi komi kun zauna kuma zama aure normal da kowa ya sani can mai jittawa kaddara ta jitta ka sake su ko ba ka sake ta to shi kuma ayi Allah sake faɗin ayata وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين kila gani ko Allah bai ta ce walil mutallaqati su waɗanda an kafa da suka ce wannan dole kai hada duka dole ba waccan ta ba ko ba haka ba ba ta farko ta ba sannan ko ba ta biyu ta ba wadda an ka zauna zaman dadewa to su kuma mata'u su ma ana ba su mutuwa a gina su daɗi kila fahimta su ma dai bil ma'ruf Allah ya ce haqqan alal muttaqina wannan haqqan alal mursalina wannan haqqan alal muttaqina to ci wadda an kai walil mutallaqat da shafi'iyya da hanbaliya da zahiriya sai sun ka kan cewa badda wanda badda wanda wanda an ka an faɗa masa sadaki ba a shafe ta ba illa Allah faɗa mana za mu za yi mata Allah ya fa nisma faratu to ban da ita tun da Allah ya yanke mata hukuncin to ba ta shiga nan sai su ce kuma banda wadda ba a yanka masa daki ba a shafe ta ba shi da an fahimta ita ma an san hukuncin ta ko ta shiga na shiga ɗaya ce a mun sa na ta hukunci farko ko ba haka batun wa matti'uhunna alal musiri qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu ko ba haka ba mata'an bil ma'ruf haqqan al muhsinina da suka ci waɗannan waɗanda an karfe tare da su ina fata mun gane amma nan ce muku wannan shi ne shahara akwai kaulin da yake a'a walil mutallaqati ba faɗi kowa ba cewa ya duk wadda an ka kai ko ba haka ba in ku an ka ce duk wadda an ka kai, an shafe ta ba shafe ta ba an yanka mata zaki a yanka mata zaki ba mutallaqati an ka ce kullu kullu mutallaqati an fahimci wannan suka ce suna da tamattuni amma dai a kika daga gaskiya an kurkuje su tafasiru sun yaranta hawa magana farko na cewa waɗannan wadda an tattaki in dai ba a shafe ta ba amma an nan za a baka ita kawai abin nan sai za a baka rabi shi nan ba a baka mutuwa biyu ɗin nan gata ba mutuwa ina fata mun gane wannan to alhamdulillah kada ka tun waye mana hadisan ba amma akwai hadisan tamattu'i da yawa mai wannan ma'ana tamattu'i mai wannan ma'ana to sai mu shiga abu na gaba shine an biya sadaki da an biya sadaki sai ne ai sai aure ko ba haka ba to an daura auren sai abinda da zai biyu daurin auren shine wani ba wannan yana da hukunci hukunce da yawa amma a hakuri zan yi a gurguje saboda ni saboda ganin abin da ya rage muna da karatun yana da yawa sannan kuma a hutu na kusan tomu saboda haka mu yi hakuri amma wasu abubuwa ba a bace su ko ba da amsa su ba a dai a tsokoki game da su babu wani walima dai a kan kaune imamu shafi'i fil jadidi imamu shafi'i da alkadima da aljadi to aljadidi da kaune imamu malik malik nake ba malikiya ba yawwa da kaune abu dawud zahiri da kaune ahmadu bin hanbal an tafi kan cewa walima wajiba ce a fahimta walima ta aure wajiba ce sauran kuma sun tafi kan cewa sunnatu muakkada daga cikin wanda ka cewa walima wajiba ce ga hadisin su da farko babul walimati wa an anas ibn malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الله عبد الرحمن بن عوف ya ga jikin abdurrahman ibn aufi a tufansa ya ga asara sufura wani gurbi wani alamu na turare mai launin yalo-yalo turare shi ne akarin sufura mai launin yalo-yalo fi ga ya zuba turare shi ya bata mai jiki kala sai mu zuwa ta ce ma hada in abdurrahman bin auduliya wanga na ga wata ba turaren da ba iri ne maza ka sa ba tunda turaren maza da ma shi kamshi ya kai bai launi turaren mata launi ya kafe kamshi ko ba haka maza laraba ba haka ya raba to da kika tuwahi na ga jikinka gashi mun san kuma akwai kaiwa ya sai ka ba mai da wannan yaddam tuha da manzo su ne yadda Abdurrahman da wani tuha mai kyau sai ka Abdurrahman shin an rasilu am jadidu sabo na ko ko wanki dai da shi ya sha guga ta manzo sai ya rasulullahi a sabo na a sabo na lahiya to duka sai ka hada shi amsa guda yake kare ya rasulullah zan tazawwajtu imra'ata annabi aure ni ai eh ashe ta turarin da yayi da kuma canza kayan da yayi don aure na ko ba haka ba kalimar sufra sun fassara ta gida biyu sun fassara ta nau'i na taraye wanda mutum kasawa ya bayyana ko sun fassara ta ina cikin bincike na gani a fassara ta da jambaki babban mamaki ba da hausa fassara jambaki ba ni ce zambaki don shi ya bada misali ya kwaɗi sai ce abin da mata ka sha hawa ga baki kaza kaza don kawa da sauransu to annabi ya ga baki ga Abdurrahman bin Auki haka ya fassara ko haka ba ma alamun ni an yi kitti ne da kun gane hausar yawwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, Abdurrahman to ni ai ina kai ina kan mata yau yawwa sai ya ce ya Rasulullah aure ni Eh, in kana ta fi duk da shiru na mutane da ya komi kana gani yadda ni ta zan wasu imra'atan na wani mace na yi aure ya rasulullah wanzu Allah ya tambaya akan lauta yi tunaki ala wasu na wasu min zahabi awon littari guda na zinariya ma'auni guda misal nauyin zinariya guda an gane ba misal ishirin suka suka ne suka baka to ma'auni guda ya yi shi da mun gane dinari ishirin ba su ka zaka ba sai wato dinari ɗaya ne ke kenan shi yasa suka ce wasu wasu nauyin nawati suka ce ma'auni na na zinariya an gane ba wanda in ka samu nawati ishirin suka yi zaka to ma'aunin yin zahari fassara farko kenan fassara ta suka ce a nawatin da an nawatin ko rago in na fassara daidai ko ta ɗan da a cikin dabino shi aka ce ma nawati salikal hajji wan nawa ko to annawa jam'i na nawati guda kila gane eh to sun ka ce yace abinda ni zaki da shi nauyi ne daidai da nauyin dan dino amma na dina da ni na wannan kila fahimta dan girman da dino nauyin su guda to kin yi sadaki mun sallah san bai kwamenta wannan ba don sadaki mai tsada ba ko bai arha ba daidai na ba matsala kuma ko da ya tsada in ka ga yawa ne da ce yanzu in ka fasa za ga wajen dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu sai mu ce ma abdurrahman ibn awfina shi ka san mene a nashi ko ba haka ba kaga babu illa kala sai mun Allah sallan ya ce fa barakallahu laka Allah ya sa ma albarka to ga abu shahidi sai ce mata wurin walau bi shafi wurin walau bi shafi ba umurina ba ومن من صلى في سوك شي واجبي نا دون من الله يي امري الامر يدل على الوجوب كو sai an samu wata karina wadda ka dauke ne daga zama wajibi ina take in akwai wanda yanzu ka ce a'a to walima yanzu ba wajiba ce saboda yayi saboda kaza saboda kaza saboda ka to sai mu ce ta ta sun ce babu karina wanda za ta doke kalima amur din ga alal wujubi saboda ka abatta hawlin walau da shatin alal wujubi matsauka da Haji, in baka da Haji shi kuma ba ce an kai ba wajibi na ba wajibi Allah na ɗauke ba shi in baka da Haji ko ba haka ba amma tana dan matsayin ta wajibi mun fahimci wannan saboda haka ina jin ra'ayin ibn hajar ne ina ra'ayi ne shi ya sa ake ba da hadal hadisi bai kawo wani ba bai kawo wani hadisi kan hukuncin walima ba in ba wannan ba ko ba haka ba tare da kila akwai wasu hadisai masu isharori da sauransu bai kawo mana su ba dai saboda ni saboda wannan mutafakun alaihi kaga wannan inganci yayi sannan kuma ya fi zuhuri mun fahimci wannan karba walima ba kai da hanka kai ka karba walima ma wajibi kamar wajabcinta dalili wa ali ibn umara radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza du'iya ahadukum ila alwalimati falyatiha falyatiha idan an ka kira ɗayan ku zuwa walima ya zo mata ba amurna ba shi ma sun kace ne wujuhi shi yasa duka albani ma cikin littafin ya ce adabu ke fasi sai cewa ya jibu ijabatu adda'i ilal walimati wajibi na duk wanda ya kira zuwa ga walima ka karba mai shi da an fahimta to masha Allah ni aka wa walima aure aka walima ko haka yake yake zama zuhuri haka mafi yau malamai suka tafi haka hatta da na baya-bayan nan haka sun ka tafi amma wuri kenan la'alla a kwanci abi ne ba shi ba amma dai in munasaba ta kama sai mu magana kan wannan na cewa ana walima ko ba da aure ba kamar ni kamar wani abu kila a ka dawo da kariya ko ka gina sabon gida ehin ku da wasu abubuwa eh ta Qur'ani ha ku aje ne take ne guda haihuwa da sauransu ana yi ko ba a yi eh? Da graduation da sauransu to ga hadisin da suka rigima kai eh to samun aiki ko ba haka ba to ga hadisin suka rigima a kai ne suka cewa ana yi wasu na cewa ba a yi ga kalimar wani musulmi a ruwa mutum cewa idza da ahadukum akahu idan ɗayan ku ya kira ɗan uwansa zuwa gani wa ima ko falyu jif shi karfa ursan kana auna na hawa kalmar na hawa ursan kana auna hawa aure na ko na hawan hawa aure kwatankaci ne kamar ne ba su zaka ce haka ne ban ce ba na hu shi na su sun ka buɗa da yawa suka ce duk sun shiga na hawa ursan kana a da bai ce eh walima eh kawai ba sai sai ce au na hawa ku sai an fahimta to ni an na hawa sai eh, to nan hasara ce kuma da abin da sani ce lokaci ya mace mana sosai da mun ga za a ji da sai mu kare karatun kan haka cewa malam wani ya ce malam wani ya ce amma dai kowa zai bincika wanda ita hadisin da duk wanda zai kawo ma ana wani abu farin ciki ya same ka babu laifi a taru a yi wani abu ko ba haka ba kuma a tsayyace mutane cewa zai farkon abin da ce ma yin muslim a hadisin abdullahi bin umar ya ce rusan kana hau na hu to ka fassara mai na hawahu shi ya kasu وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mun ce ana walima wajibi ko ta aure ko sannan kuma yana gayyace ka wajibi ka tafi ko sai in akwai abin da ka hana ka zo ka hana ka zo aibin shi ya zan abincin walimin na da aibubukka ga sunan malam zai ambata muna وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من ياباها ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله ashe ka ga kenan kissa ashe karba da'awa wajibi na duk abin da hanka ce ba man lam yujib kaza kaza fakar asallaha wa rasulahu ha wajibi kenan ko ba haka ba sabon ba shi muka magana ba yana iya yiwa ka kauce mu in akwai wani abu gashi nan wanda shi ya ishara ga sannan kuma ya ishara gare ka kai mai aza walima kakkai walima kibantatta an gane ba eh in za ka walima kai open ta gayyata kowa da kowa mazo Sallah sallah ya ce sharru ta'ani mafi sharrin abinci ta'amul walima abincin walima wannan ga ga ma kuma ga na'amu ana ce ma wannan al-in da al-taki suna da yawa al akwai lil ahadiyya akwai lil zainiyya akwai lil ta'rifi akwai lil kaza kaza ko سؤال تنجل إيسا دباب ورقائي أنت انجلت تنكيني كتنا كراتي كلا فجوزا إيهن سولا كنت نكراتي أدين ليزيو باية تكتكي كلا فجوزا صفاتي دون الجمل بعد النكراتي صفاتك وبعد المعارف الحوالي كلا فجوزا إذا الجملة تتهو باية النكرة صفاتي idan ta zo bayan ma'arifa hali ce to kuma ko ma'arifa irin ba irin wasu ma'arifa ba shi na fahimta sai ce mafi mafi sharrin abinci abincin walima shi dan ba gane mai tsara fasarawa wace walima wani abinci na walima kowa ke ko ba a yanan nan walima ba ba ta wane ba ta wane ba ko wace walima ko ta aure ko eh sai ce ni sifar ta ita kuma yumna'uha man ya'tiha wanda ya taho a hana mai shiga don talakana ko ba kowa na ba wayu da ilaiha manya baha wanda bai zuwa shi a gayyata ko ba haka ba ehe wannan irin to irin wannan ita abincin walima mafi sharri ita awwal da ba ta da alkhairi shi da wannan ma malama suka yi magana cewa hatta da invitation ba a biyu a yi special a yi ta ko ba haka ba yi aka iri guda kowa a gayyata da duk abin da ya samu na al'amari yi za a yi iri bai guda duk gaba ɗaya kowa daidai suke in an ka taho kuma gaba ɗaya kowa ba a cewa a yi wake da shinkafa ko ko da gwaragara su ko waɗancan na musamman ko ba haka ba babu wanda inda za ka abinci na sunna da za ka yi to kowa kuma kowa kuma kowa daidai kila fahimta da wanda suka ce to in an ka saba ma shi ciki sai a kawai shi ko ba haka ba eh, don an hana ka halarci duk wani wuri da aka sharri ko ba haka ba amma in babu to ka zo don rashin zuwa haramun ko ba haka ba saba ma Allah na saba ma Allah to yana yiwa kana da wani uzuri uzuri ɗaya na shari'a har da shi sai ka je kamar ni sai mu ce kamar kana azumi eh kana zuwa wa an gashi nan daga Abu Hurairah kana kana Rasulullahi صلى الله عليه وآله وسلم من الله إذا دعي أحدكم إذا أنا جيت يوم زوا وليمة أن يجب شكربة فإن كان صائما إن ينا أزمي أزمي يكي فليصلي شيء أسوا فسيك أسوا على ما تشبه أي أسوا فإن كان مسكرا يدوكو بأزمي يكي با يقول لك أمر شيء shi kenan ko da ka sai ka zo shi kenan yawa a hakuri abin yi duka to Allah ta albarka amma dai ka kila an fahimta in ma kana da shawa kuma kana aiki ko kana azumi hadisi ya tabbata ko kana azumi in dai tana na muka magana afwan na na nafila kana iya aji azumi da kace alaika kuma babu wani gidan ko babu wani abu sannan kuma ka aje shi kenan sai gobe ka sake dauka shi kenan to da abin da wa kila ka zo da ma ka ne na aje ka bari ka zo to kuma ka zo sai ka ga a ran ba dare na wani kaga ai to sai ka aji azumi eh eh أخرجه مسلم أيضا كما هكذا كما ذاك باب ليه أي كلمة فليصلي ما كما له بيان أن الصلاة لغة الأدعاء كما هكذا وصل عليهم إن صلاتك حسن لهم gashi وله من حديث hadisi النحو na hau وقال ma gashi wa kala yace fa in in ya so ya ce ya so ya bari shi ke nan shi zuwa ya ce ga Allah ta albarka amma dai kila bai da bukata ko ba haka ba abinda ma bai karawa kila ma bai da bukatar abin don za mu kai hadisin da in ce ka da abinci za ka bukata ka bai ko ba haka ba to alhamdulillah abu na gaba a yau shi aka walima guda ake ko biyu ko uku wani ya kamata a yi ta samu a daura aure ko ba daura aure ko sai an kai ka kuni da kuri alamun sai ta maganganu da dama amma dai abinda suka yi shahara sun yi rijiyar da kauni biyu nan ne sai an kai ta shi ya shahara ya yi shahara tun da wani ya ce ne ko ba haka ba walima ta yi ta aure to ba ɗaura auren ba kana walima ko ba haka ba ya yi walima guda an ce an haka ba to haka wa walima ko kada sa abin da ke nan saboda haka kakkai sai an daura aure to ya daura aure ya halatta tun ba kawo ta ba ai walima amma da kawai wasu kace mai sai fito suna ya ambata haka nan yace amma mafi kyau mafi dacewa mafi daɗi shi sai an kawo ta bayan sun kwana ta tashi washe gari gida ne kila an fahimta ba dole wai ta sun sadu ba Ya yanzu ta kwanta gida ne washe gari an wa an waye gari to in ya so sai wani malan saboda dukan matan mun sallah sallah haka ne tsarin abin yake amma game da cewa kai ma yau rana ta farko a yi rana ta biyu a yi rana ta uku a yi ya tabbata ko bai tabbata ba ko kamar da suka cewa a yi a daura aure Rana daura aure a yi jan kawo da kuma a yi سنة ضربهم لحديثي وعن ابن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sallar صلى suka عليه وسلم سكت ياتي طعام أول يوم حق abincin yin farko bayan ɗaurin aure ko kamar ɗaurin aure in da zuwa aure ta tsane ka ran farko kai abinci ai walima wannan wajibi ne in an kai ma ita kai walima ranar farko wajibi da amu yau mutane abincin yin biyu ko ba haka ba yinin biyu shi ma shi ko sunnatin sunna kenan an so a maimaita walima ko tun da sunna na wada amu yawan mutalis abincin yinin uku haka haka take haka larabcin yake yi abincin yinin uku shi kuma sumatun riyar ra'ayi ce ko kenan walima biyu kai kai ran farko kai wa shi gari ko kai na uku don ka ji da abin ya zan riya to da hadisin ya inganta sai mu ce kana yin walima biyu amma saboda rashin ingancin hadisin mu magana walima biyu walima guda an ta ne a sunna ina fata mu gani rahu tirmidhi wa sagharaba tirmidhi ya wato wannan yayi istighrar ya ce hadisin gari mu sha na wa sagharaba Wani na rahu tirmidhi wa sagharaba Auto, wannan cikin hadisin ko da na ku wanda ba na tafi ke sabir ba ko yawwa wa man sama kuma amma dai duk ku dakata hadisin duk an ya yi bari yi duk gaba da rawu tirmidhi wa sagaraba wa rijaluhu rijalu sahih eh mazajin hadisin rijalu sahihi mazajin bukhari rijalu sahihi رجال bukhari ko ku tashi a sahihi bukhari ko ba ce mazajin hadisi mazajin hadisi sahihi na ko haka ba sai mu ce haka malam yace rahimahullahu ta'ala amma shi a kure sosai kuren da an ka samu mu ci gaba yace wala mun shahidu yana da shahidi an anasin in ibn ma ko ba haka ba daga anas wajen ibn majah amma hadisin duk da malam ya ce ah, wala hu rijalun sai ce ku dakar yace fihi nazarun cewa rijaluhu rijalus sahihi fihi nazarun eh, akwai rashin yadda cikin haraka kamar karanta wannan bayani na ibn hajar ba kai ne a wani wuri bari mu karanta na samir ku bayani duji da nan kasa nan ba ta biyu sakin tin samir yadda da'if rawu tirmidhi ya fara nan ba min tariq ziyad ibn abdullah shi tariq hanya ziyad ibn abdullah yace hadithuna qawl ibn sa'id ana ji abdurrahman asani kenan hadith mas'ud bihi sai wasu hadith ya faɗi hadith wa zada akwai ƙarin wa man sama'a sama'a Allah bihi ko haka ba ana ku to amma hadisin wanga man samma samma Allahu bihi hadisi na in ya in kaita a riwayar Bukhari amma ba nan ba a fahimta kenan ba gwa mai da wanga ba saboda kakka masa shi don kakka gurbata wa man samma samma Allahu bihi man yura'i yura'i Allahu bihi wa man samma samma Allahu bihi hadisi ya inganta yawa ثم قال sannan shi Tirmidhi ya ya kawo hadisin ya hadisi ibn Mas'ud hadisin ga nabi mas'udin la na'rifuhu marfu'an ba mu sai shi an tsaga shi a ce ga manzon Allah ba mu sai shi haka ba illa min hadisi ziyad ibn abdullah sai ta layi wanga ba Allah ziyad ibn abdullah wa ziyad ibn abdullah ziyad ibn abdullah shi wannan kasirul gara'id wal malaki ya cika kawo hadisai garibai ya cika kawo hadisai munka ko haka ba shuka ta kala wasa ni muhammad ibn isma'ila in ji kirmi yace na ji muhammad ibn isma'ila wa an muhammad ibn isma'ila al-bukhari kenan ko yace na ji shi yanzu an muhammad ibn uquba yana ambato daga muhammadu bin uquba yana cewa muhammad ibn uqba qala yace qala waki'u waki'u yace musa waki'u malami imam shafi'i na sai kare shi ma muhammadu bin uquba shi ma sai kare to yace waki'u yace gawa game da ɗin wani wanga yace ziyad ibn abdullahi ma'a sharafihi suka da zama ne mutum mai daraja mai kima mai ibada ya tazibu fil hadisi shina kariya da al hadisi shina fahimta wanda magana hadisi ne ka wanda cewa wakiyu ya ce ziyadu na abdullahi yana kariya da hadisi a kiyaye ta amma da abin da ka so mu ce ziyadu nu abdullah na abdullahi ɗan gaba isi na قلت وأيضا illa ta biyu a faru shi wannan a faru bin sa'id wanda an kace ziyar bin abdullahi ta goga rai mukuta ne ya rikita an kace mutum ya uktu lida ma na tsuwa ya kama shi ko wani abu sai ya zama kula ta buga sai manta ko ma yana kama shi ne ko haɗon mota ko mi ko mi ko mi haka to tsuwa shi ka sa wasu malamai su haka nan sai ya jigi yana cin kuɗin hadisi to da mutum ya kai wannan wannan shekaru to ba a kuma karɓar hadisi gari to ya samu ikhtilafi to kuma matsala ta biyu wa sama'u ziyadin minhu ziyadin minhu ziyadin da yayi karatu ga dawo ba da ikhtilafi ya zama mutali a ka'ida idan mutum mutali ina in dai dama ta kare da matsala to ne sai zama kusa to sai a kaje karatu gari ba kuma karatu gari Abinda da ka karba ka musannan fakihu to amma wanda ya dawo gare tsarin da kake yana karatu to hadisi ne ya lalace duka to shi ne ya dubnu a din nan ko da sahihi na to a tsaka ibn sa'id muku gari sunna kuma ya yi karatu bayan ikhtilafi hadisin ya lalace ko walin hadisi turuqun hadisi na da hanyoyi wa shawahidina da shahidai ukura wasu lakin daidai kulluha la tasluhu li takwatin hadisi kan su ba su dace ba su yi karba hadisin hadisin ya tashi hawaye gari ya zalla da kace ko to kamu mu zo ga magana wala hu shahidu an anas ne in ibn majah ko mu zo ga rai. bar dan karanta muku wani abu kadan abin da shi ibn hajar yace shi kuma ibn hajar da kai ne ya ambata sai ya rubuta ga hadisi kamar ya mace a cikin tafsirul hadisi yana cewa da ya ga garfe cewa kana da harar kuturi تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عنه in ji a ibn hajar ka magana ya ce wanda ya kaɗaita ban hadisi kawai shi ne ziyar da abdullahi ya karɓo mana shi ga ka'u bin sahibi to shi wa ziyar ziyar din ga muku talafon fil intidad bi ayin sabani ana hujjar shi ko ba hujjar shi wa ma'a zalika to duk da haka sabani kaddara ma ana hujjar shi fasama'uhu min afwani karatun da ya wajen adau ba da dakata lahi kila gani ake samir ya samo ta wajen ibn hajar ba da dakata lahi to mu saurara wa qala al-mustalim ai da fitta karibi ko ba haka ba cikin takaribul rawi ko takaribul eh, tahzibi wannan na wanda muka kawo a can da ya kawo da ziyadu ne yace sadu shi kare ka sumurki sadukun da ziyadu dukun, sattu mazargaci na gangaren na ga har daga hadisi sai da matsala musamman fil magazi da tarihi amma wasi hadisi hadisi an ghairi ibn ishaqa duk hadisin da ya ruwaito in ba ga muhammadu bin ishaqa ba wancan da muka tafi ko to duk hadisi ne in ba ga wanga ba layyinu duk wanda ya karatu gare da duk kaji an ce ya zuna abdullahi ga kowane ambata in dai ba ga muhammadu su zaka layyinu to ga gawana ga haɗu hadisu hu layyinu to ga wani fa'ida ya ce wa lam yasbut anna waki'an kazzabahu labarin da an kace wakilu ya ce kariya yana aza hadisai labarin bai tabbata ba ina an an fahimta wanda ya wasu labarin tirmidhi ko sai ne ce labarin bai tabbata ba ala kulli halin mu koma idan dan to mai hadisi guda fala mu shahidun an alatin inda ibn ma'az hadisi yana da shahidi shi ma shahidin ku ba shi kasa yace da'ifun wal hadith fihi wa hamul la shakka ibn hajar yi wani hadinan kuma a wanda ba kokwanto sun cewa yi hadisi yana shahidi daga anas ko daga ibn majah to shi wahalin hadisin anas da haƙi ya roto shi so masha Allah hadisin anas da haƙi ya roto shi ba ibn majah ba kila an gane ba to cewa yi daga anas wajen ibn majah akwai kure ko to in kuma ka ce to ibn majah rawaito shi ai babu illa sai mu ce shi ko ibn majah rawaito shi amma ba da Anas ba ga Abu Hurairah kila fahimta in ka ce Anas to bai haƙi za ka cewa in ka ce ibn majah Anas din in ka ce Anas bai haƙi za ka cewa in ka ce ibn majah Abu Hurairah za ka cewa to shi illa kila fahimta to duka kuma hanyoyin guda biyu da hanyar Anas sani ta bai haƙi da hanyar ibn majah sawa ta Buhari ita Abu Hurairah ko dukkan ta da ikon shirkin kina fahimta duk ba su ingantuwa ina ganin ana cewa akwai hadari ko eh to farkon wada ana yi amsa tambayoyi? ke? ko shi ke so masha Allah za mu jinkitar da tambayoyi insha Allah sai sati na sama sannan wannan karatun sati na sama ranar lahadi ma za a yi shi wannan karatu din domin mu samu yin kabarin abin da ke eh, to lahadi da attanin insha Allah za mu yi lahadi za mu yi attanin sai mu ruhi sati na sama saboda haka akwai karatu kenan lahadi mai zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh saboda karatun da muka yi nan na muslim wannan malam Musa kai to ya ruhe jiya shi yasa sannan akwai wani dabbar bulugu dinsa